Gwamnan jihar Yobe mai Mala Boni kuma shugaban riko na jam'iyyar ta APC na ƙasa baki ɗaya shine ya jagoranci tawagar zuwa bayelsa da sunan taya tsohon shugaban murnar cikarsa shekaru 63 da haihuwa. Tuni dai jam'iyyar PDP mai hamayya ta Dr. gullock Jonathan ɗin ke cewa ziyarar wata manuniya ce da ke tabbatar da cewa gwamnatin PDP ta kwatanta adalci cikin shekaru goma sha shida a mulkinta. Sai dai Alhaji Sir Lamido guda cikin mutane takwas da suka kafa jam'iyyar ta PDP na cewa. Lokacin mulkin janasa, me ba gaya masa ba. Duk abin za a yi na cin mutunci a yi shi. Kuma bayan Allah 'yan Najeriya a kan cewa suna ganin masu waɗannan manya ne irin su Buhari. Sun yadda. To a waye gari Buhari da kansa ya ce janasa mutum ne. sannan har a zuwa ce wani AP suna kawo suna su ziyara to ai ba su je gun jirasan ba sun je gun pdp ne bare ce idan ana boko haram ya kai wata shida a nan to masu mulki ne suke yinta to shi shekara biyar ana boko haram yau an waye gari tafiya tsakanin kaduna daga abuja ta ga ba a magana abin da faru a ƙasar katsina ko a ƙasar zamfara saboda haka dama shugabanci idan ya karya akan biyan bukata dole sai masa hisabi sun dozin cewa to iya ba mu je mun yarsan ba sa jin kunya duk da cewa gwamnonin sun ce ta murna ga tsohon shugaban shine makasudin ziyarar tasu amma manazarta na fassara ta da cewa alamu ne da ke nuna APC na zuwarcin shugaba Goodluck Jonathan sanata Masa'udu El Jibril Doguwa da ke zaman memba a jam'iyyar ta APC ya ce idan hakan gaskiya ne to akwai bukatar gyara daga lokacin da jam'iyyar da take mulki take bin mutane suke tsintsincewa waɗanda za su taimaka a dawa ta zauna dimokuraɗiyya ta zauna da gindinta ai ba za a kai inda ake so a kai ba menene ya kai su wajen shi shin yana da alaka da cewar idawo cikin jam'iyyar nan ta APC i takara idan kuma sun yana da alaka ya dawo cikin jam'iyyar nan ta APC i takara me yasa laifuffukan da suka faɗa a baya ba su ne ko ko a'a ya zo ne ya wanke kanshi akan irin waɗannan ko ku a'a mutanen da ake da su a cikin jam'iyyar APC a yanzu babu wadda zai iya mata takara ta 2023 sai sun je sun gayyato wani daga cikin jam'iyyar PDP. Ko yaya jam'iyyar PDP za ta ji idan ta tabbata Jonathan ya sauya sheka zuwa APC? A PDP kowa da ne, kowa ra'ayi ka shi karai ta yaran So da kowa da yanci abin da yake so. In yi na cewa cewa shi shine masoyinsa amma wasu batansa yanzu ya sauka lafiya. Domin gan shine a wai ce mutane APC har sun musan jinsa a kanmu. akwai hankali wani abu in sai ne idan haka ta faru me mataki da jam'iyyar pdp za ta ɗauka misali dacen ai an ta bata ko su bata ba dacen manya-manyan pdp da ta haifa ta ne su ba su bata ba sun da aiko fahim saboda haka shi mai na ganin cewa idan shi zai je ibiyo da suka ci masa mutunci suka wulakanta shi suka ce masa ya kawo masifa ya kawo azaba ya kawo fitar sannan shi ne boko haram magana shi ne ni dai wallahi mura nake cewa yau an waye gari alhamdulillah sun ga cewa yau jinsan shine yafi buharin su Alhaji Sallami da kenan tsohon gwamnan Jigawa kuma dan kwamitin amintattun jam'iyyar PDP Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria